يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi nar ikhwani wa akhwati fi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha daya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya lissafin nasara yau muna hudu ga watan biyar shekara ta da ashirin daidai bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu Allah ya saka wa kowa da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta akawun ɗin marayu na kuɗi naira hamsin. wani bawan Allah ya aiko wa marayu shi kuma tallafi ta akawun ɗin marayu na kuɗi naira biyar. wani bawan Allah shi ma ya aiko wa marayu tallafi da kuɗi naira dubu ɗari hudu sannan akwai wata baiwar allah zinatu musa ta aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin wani bawan allah ya aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu hamsin wani bawan allah shi ma naira dubu hamsin wani bawan allah naira dubu goma wani bawan allah naira dubu ashirin wani bawan allah naira dubu goma wani bawan allah naira dubu ishirin sai muhammad ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu goma sannan sai wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu bakwai akwai binta hamisu ita kuma ta aiko da gudunmuwan naira dubu biyar sai fatima bukar malam ita kuma mala ita kuma ta aiko da gudunmuwan naira dubu biyar sai aminatu ali naira dubu biyar daga nan sai wani dan uwa sai fullahi aminu ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu biyar sai hamza muhammad naira dubu biyar sai abdullahi abdulhamid naira dubu uku daga nan sai saratu sani zango ta aiko marayu naira ɗari biyar ta akawun sai buhari Kalil ya aiko da naira ɗari biyar sai muhammad husaini m ya aiko da naira dubu ɗaya aishatu ibrahim naira dubu biyu alhassan abdullahi bala naira dubu ɗaya sanusi salisu naira ɗari biyar ummul baffa naira dubu ɗaya ɗari biyar sa'idu abdullahi naira dubu ɗaya zubairu ya'u naira dubu uku aisha jibril naira dubu biyu daga nan sai hajara usman naira dubu biyu sai fatima ibrahim adam naira dubu ɗaya wani bawan allah shi ma ya aiko marayu kuɗi naira dubu uku daga nan akwai abdulmannan ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira ɗari biyar ibrahim macido naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari uku wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyu wani bawan allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah ma dubu biyu wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah shi ma dubu daya wani bawan Allah naira dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wani bawan Allah dubu daya wasu bayan Allah su shida sun aika da gudunmuwa naira 500 wa kwamitin marayu total gudunmuwa da marayu suka samu daga jiya zuwa yau ta akawun ɗin marayu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da uku daidai ya Allah dukkan wa'annan bayan Allah da suka bada wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi duke su albarka Allah ka tsara zuri'a su bayan rayuwarsu Allah ka zama mai kula da 'ya'yansu lokacin da 'ya'yan za su zama marayu ya Allah da mu da su ka azarta mu da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama aljannar firdausi ya Allah wannan sadaka da waɗannan bayi suke yi bayinka suke yi ya Allah ka tausaya mana ka yayi mana wannan musifa da muke ciki a wannan ƙasa mace mace ga su nan ana ta yi ta ko ta ina jiyan nan abin nan yau dinnan mun tashi da labarin rasuwar babban daraktan agaji na abin babban discipline na majalisar agaji ta ƙasa baki ɗaya wato mai jar hula na waɗanda su ne ɓangaren ladabtarwa na 'yan agaji na ƙasa shugaban na ƙasa baki ɗaya alhaji abdulkadir wanda dattijo bawan allah mutumin kirki daga jihar sokoto shi ma allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi jiya nan muke ta'aziyar ma'ajin ƙungiya na jihar sokoto yau kuma gashi mun tashi da disfilin na 'yan agaji na ƙasa ɗazu nake gabatar da ta'aziyya wa shugaban sokoto a madadin ni da alarama da ainihin shugaban kungiya na ƙasa da kuma babban daraktan agaji na ƙasa shi ma matawallan digi a matsayin shi na mataimakin daraktan agaji na ƙasa ya cancanci mu mika masa wannan ta'aziyya saboda haka alhaji abdullahi matawallan digi muna maka ta'aziyyar rasuwan wato disfilin na agaji na ƙasa da wannan babban majalisa ta kute rishinsa izala kuma ga baki ɗaya muka rishi allah maɗaukin sarki ya gafarta masa allah ya ainihin tsare zuri'arsa ya mata albarka mace-macen nan haka ake ta yi yanzu na adaran ma yake ban labarin cewa daga jiya zuwa yau shi ma makwabtansa guda biyu a kano allah ya karbi rayuwarsu baki daya ko ina idan ka je abin da yake ta faruwa kenan kuma na gaya muku cewa wannan duka yana daga alamar kiyama tana dabdab tana kara matsowa mun karanta wasu daga cikin alamomin da suke nuna tashin alkiyama a cikin wannan sura da muka karanta wanda muna dab da kare surar dan Allah ya sa mun kare surar mun ce za mu yi karin bayani akan wasu daga cikin wayannan alamomi da sura ta dan ishara zuwa gare su Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka tsare muka tsara al'ummar mu daga wannan annoba ya Allah in kuma cikin kaddarawarka ka kaddara mu ma a cikin ta za ka karbi rayuwar mu ya Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ita annoba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azaba ce da Allah yake aikowa akan waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma daga ƙarshe yakan sa ta ta zama rahama ga masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda annoba ta auku a ƙasarsa amma ya daure ya zauna bai gudu ba ya dogara ga Allah ya yi imani ba abin da zai same shi abin da Allah ya kaddara mashi to Allah zai ba shi ladan shahidi da zai mutu a cikin wannan annoba Allah zai tada shi ranar tashin alkiyama cikin shuhada'u ya Allah in ka san muna cikin waɗanda za ka karɓa a cikin wannan annoba Allah ka karɓi shahadar mu Allah ka sa mu cika da kalmar shahada saboda ka ya ko bayan Allah ku ta sadaka ku ta karatun alkur'ani mai girma ga azumi dama ana yi ga dama kiyama ramadan ana yi a ta karanta alkur'ani mai girma dazun nan na kalli wani jawabi da Dr. Bashir limamin masallacin Juma'a na Alfurqan yayi akan muhimmancin karatun alkur'ani mai girma musamman a wannan hali da ake ciki domin ita kanta annobar halitta ce ta Allah kuma alkur'ani mai girma kalmomi ne na Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yin addu'a nan shahararriya a uzu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wannan ya nuna ana neman yin amfani da kalmomin Allah a nemi tsari daga halittar Allah wannan mulahaza ce mai muhimmanci da ya kamata masu da'awa su yada ta ko ina a cikin ƙasa mai ta karanta alkur'ani mai girma mai ta karanta alkur'ani mai girma Allah zai tausaya mana Allah zai yayi mana wannan bala'i da wannan musifa Allah ka gafarta mana ba mai iyawa wannan rigimar ta fi karfin kowa ba mai iya ta sai Allah madaukakin sarki an kai matsayin lamar ja'a wa laman jami'in Allah illa ilai ba laifi bane mu dauki matakan da ya kamata mu ɗauka na al'aqzu bil asbab amma daga karshe mu mai da zuciyar mu zuwa gaba zuwa ga Allah mai da ba mai iyaye wannan sai Allah mu kankar da kai masa kuka ya Allah laifin da muka maka ka jarraba mu da wannan jarrabawa Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah rama ina muka kwana na'am account number na marayu kamar da muka saba ambata a kowace rana <clears throat> shine 0011608115 muna yawan maimaitawa don wani sai ran da ya saurari karatu ne zai tuntube da account number din 0011608115 bankin stanbic ibtc bank suna account ɗin offense welfare committee jibiwis kaduna state Allah ya sa albarka na'am <clears throat> innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جيه من فارة بياني أكون وانا آية da Allah ya ce na farra ladina na dinahum lallai waɗanda suka rarraba addinin su wa suka zama ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a group group Allah ya ce lasta fihim min shay' to lasta minhum fi shay to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka cikin su a kowane irin lamari baka ba su ba su baka inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna ma amruhum ila Allah abun sani kawai lamarin su yana komawa ne zuwa ga Allah summa yunabbihum sannan Allah zai ba su labari bima kanu yaf'alun da abin da suka kasance suna aikatawa mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana a kan rarrabuwar yahudawa da rarrabuwar nasara da kuma yadda wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rarraba kamar yadda na ambata jiya <clears throat> wasu suka yi kuskure wannan aya sai su ɗauke ta su fassara ta akan ƙungiyoyin da'awa masu aikace-aikacen addini sai su fassara da cewa su ne waɗanda suka rarraba addini idan muka ce kungiyoyin da'awa masu aikace-aikacen addini kamar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar kungiyar jama'atu nasrul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar fitiyanul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar <coughs> kamar kungiyar muslim student society ita ma kungiya ce ta musulunci ta me ta da'awa islamic medical association kungiyar musulmai likitoci masu yi wa addinin musulunci hidima kamar irin kungiyar iman eh, wato kungiyar wato likitoci ko kungiyar 'yan bautar ƙasa musulmai ga dai kungiyoyi nan suna nan daban-daban wato na aikace-aikacen addini wani wanda bai san ƙur'ani ba sai ja wannan aya sai fasara har ma ya nemi haramta yin kungiyar aikin musulunci a cikin addinin musulunci wannan jahilci ne da rashin karatu kuma ya saba da ma fatawar dukkan manyan maluma na duniya na musulunci baki daya a'a ba kan wannan ake magana ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma za ta kasu kashi 73 su sunan su shirka sunan su ba sunan shi su jama'a ba shi yasa annabi yace wa sataftariqu hadhihi al'umma wato su firaq ne wa sataftariqu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wacce ce za ta je aljanna sai ce allazina kanu ala ma'ana alaihi al-yawma ashabi waɗanda suke kan abin da nake kan sayo da sahabbaina a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahiyar jama'a wato ita ce jama'a wato kenan musulunci ya haramta furqa amma bai haramta jama'a ba sai sa irin wayannan kungiyoyin zaka ji da jama'a ake kiran su kungiyoyin aikin addini ba da firqa ake kiran su ba jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna jama'atu nasrul islam jama'atu fitiyanul islam jama'atu kaza jama'atu kal su wayannan jama'a ne ba firak bane abinda addinin musulunci yake magana akai wato annabi yayi magana ne akan firat, firkoki waɗanda za su zo da usul nasu da jagoransu da wanda ke ba da tsarin da yadda ake ba da shi da yadda ake shiga da yadda ake karɓa za ga komi addini kamar addini ne mai zaman kansa da tsarin kansa kuma ana magana akan addinin musulunci so irin wayannan firqul islami suna nan da yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su za su bayyana kuma sun bayyana kuma har yanzu akwai burkushinsu a cikin al'umma suna nan da yawa irin su kawari, irin su kadariya irin su murji'a irin su jahamiya suna nan da dama irin waɗannan firkoki kuma idan ka tattara su za ka ga suna komawa zuwa ga wannan asali guda saba'in da biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa duka firkoki ne waɗanda suke naɓata. amma ita ƙungiyar yin da'awa alƙur'ani mai girma ne ya ce a yi ta saboda muhimmancinta ana rama ya karanta mana aya a suratu ali imran inda Allah maɗaukakin sarki yace waltakum minkum ummatun waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون الله مدعوتين سركي والتكن منكم ummatun. a cikin ku musulmai to a samu wata umma to anan ne ake kai ruwa rana idan kace ce ƙungiyar da'awa ba kyau Allah ya ce lalle a cikin ku a samu wata umma waɗanda aikin su ya da'una ila alkhair suna kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau da shari'a ta san shi wa yanhauna 'anil munkar suna hani da mummunan abu wanda shari'a ba ta san shi ba Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rubu in ji Allah to Allah ya ce a samu umma daga cikin hukumu musulmai to menene umma ya zaka fassara ta ba yadda zaka fassara kalmar umma sai dai ka fassara ta da kungiya na taba tambaya a birnin Kano inda ne tsakiyar Hausawa ina so a fassara mun kalmar umma ba da kungiya ba na aka ta kai ruwa rana sai ga manya manyan Hausawan birni an kai ruwa rana an zagaya an zagayo an gagara fassarawa can wani yunkuro ya ce walta ku ummatu na cikin ku a samu umma nace a to ai ka gudu baka tsira ba idan aka ce umma wata al'umma a to ai al'umma larabci ne ba Hausa ba ne da Hausa nake so a fassara ko ba haka ba wur'ani mai girma yace inna hazihi ku. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يتي وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يتي أن تكون أمة هي أربع من أمة تكون أمة هي أرضى من أمة إلا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله يتوى ممن كلكنا أمته ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يتي ومن قوم موسى أمة ومن قوم موسى أمة يدعون ومن قوم موسى أمة أمة يدعون إلى الحق وبه ومن قوم موسى أمة ومن قوم موسى أمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون to wannan ummatun ummatun da ke cikin wayannan ayoyi nace to ake da larabci ne ba Hausa bane to sai aka sake samu wani bakano a larama ya kukan to wata kun minkum ummatu lalle a samu wata jama'a a cikin ku nace to hajji kai ma ka gudu baka tsira ba eh. ita ma kalmar jama'a ai larabci ce fatawalla fir'aunu fatawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata yi yawmul fasli هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أم يقولون نحن جميع أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لكي tafi wannan jama'a ya jama'a wannan ya nuna kalmar jama'a ita ma menene ce ina so sai an samu mai ita da Hausa karshe babu Hausar da aka samu sai kungiya kenan wal takum minkum ummatun lalle a cikin ku musulmai a samu me a samu wata kungiya ne aikin ƙungiyar ya da'una ila alkhair su zama masu kira zuwa ga alkhairi ƙungiyar da'awa wa ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi wa hauna anil munkar suna hani daga munkari abin da shari'a ta kyamace shi kenan samar da kungiyar da'awa wannan abu ne da addinin musulunci yake bukatar shi shi yasa za ka ga kungiyoyin da'awa duk duniya in ka je akwai su in ka je Saudiya akwai irin wayannan kungiyoyin in ka je masar akwai irin wa'annan kungiyoyi in ka je kuwait akwai irin wa'annan kungiyoyi kowace da irin gudunmuwa da take bai musulunci idan ka je united arab emirates akwai irin wa'annan kungiyoyi in ka je america akwai irin wa'annan kungiyoyi na da'awa na musulunci suna nan suna taiwa addinin musulunci aiki in ka je europe in ka je america akwai irin su ibadur rahman kungiya ce wacce muke haduwa da ita mai aikace aikacen addini suna yin aikin addini a north america wato har canada babu inda ba sa zagaya suna isar da da'awa idan ka je europe akwai sautin sunna europe ƙungiya ce ta da'awa ta sunna suna nan suna kara da ƙasashen europe duk inda ka je babu inda babu su in ka zo cikin ingila a london akwai ahalul asar wanda yara ne matasa mafi yawansu likitoci injiniyoyi da sauran professionals amma aikinsu da'awa da aikace-aikace na addini a ainihin wato birnin london suna na irin wayannan ƙungiyoyin da suke ta aikace-aikace ko ina a duniya su wayannan kungiyoyi ne na alkhairi ba a kansu wannan ayar take magana cewa farraqu dinahum ba su ba su rarraba addini bane su sun hada addini ne shi yasa duk inda kungiyoyin ahlus sunna suke a duniya in ka je zaka ga kamannin su iri daya in su iri daya yadda suke gudanarwa iri daya kuma sun yadda ko a kungiyar su kake ko ba kungiyar su kake ba matukar kana kan qur'ani da hadisi duk inda kake a duniya kai musulmi ne sun sanka ba su sanka ba sun taba ganin ka ba su taba ganin ka ba su kuma firka suna ganin duk wanda ba cikin su yake ba kawai batacce ne ko da wace irin ko da akan tsantsar doron alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake batacce ne sharadin ka zama shiyayye shine ka ansa sunan su ka yadda karkashin jagoran su kake ka yadda kana cikin su wannan shine kare abin da zai mai da kai mutumin kirki irin waɗannan su ake cewa firka waɗannan kuma su ake cewa jama'at wato irin waɗannan jama'atul ma'asira da ake na'am to kenan wannan aya da Allah yake na innal ladina farraqu dinahum wa kanu shay'an Allah minhum fi shay akan suwa take magana wasu daga cikin malamai har a cikin magabata har a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce tana magana ne akan wato ahlul kitab yahudu da nasara waɗanda suka fara rarraba kamin wannan al'ummar me dalilin su suka ce ai mu abin da Allah ya ce mana wala takunu kallazina tafarraqu waftalafu wala takunu kallazina tafarraqu waftalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ula'ika lahum azabun azim suka ce Allah ya ce wala takunu ku al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karku da ku zama kallazi da tafarraku kamar wa'annan da suka wa waktalafu suka sassaba da juna min ba'd ma humul bayyinat bayan hujjoji bayyanu sun zo musu Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim wa'annan a gare su akwai azaba mai girma suka ce to waɗannan su ne waɗanda suka raraba kuma Allah ya ce annabi shelanta musu bai tare da su mu kuma aka yi mana kashe ne kada mu zama kamar su suka ce ayar tana magana ne akan su na'am babu shakka su ma ayar tana magana akan su amma magana mafi karfi wacce mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan ta da maluma da suka biyo baya kuma zaka samu hadisan da suke ƙara ƙarfafa maganar shine ayar tana magana ne akan yan bid'a domin yan bid'a su suka kirkiro abubuwa suka shigo da shi cikin addini suka rarraba addinin suka rarraba kan al'umma suka rarraba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya kwashi nashi menene babban dalilin su an samu hadisi wanda manya-manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito hadisi daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi imam turmuzi ya rawaito hadisi sannan ibn abi hatim ya rawaito hadisi haka imam bai haƙi shi ma ya rawaito hadisi. hadisin umar ɗan kaddaf Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sauka masa da wannan aya sai yake magana da matarsa Aisha radiyallahu anha sai yake cewa ya ya Aish innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a hum ashabul bid'a wa ashabul ahwa wa ashabul dalala min ummati laysat lahum tauba ya Aisha inna likulli sahibi dhanbin tauba illa ashabul bid'a wal ahwa fa innahum la taubata lahum fa ana bari'un minhum wa hum bura'a'u minni wannan hadisi manyan manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito shi hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake Aisha da Allah yace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba dai baka tare da su yace yake Aisha ba wasu bane wannan ɗan bid'a ne da masu bin son zuciya da waɗanda ke kan mazhabar bata a cikin al'ummata inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace laysa lahum tauba matsalar irin waɗannan babu tuba ta tare da su sai manzon Allah ya sake cewa yake Aisha ki sani duk wani mai zunubi mai zina ko mai shan giya ko mai ƙarya ko mai luwaɗi to yakan iya tuba yana da tuba amma ma'abucin bid'a ta san zuciya shi wannan babu tuba a gare shi saboda haka irin waɗannan mutane ba na cikinsu suwa ba sa tare da ni in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me manzan Allah yake nufi da ya ce babu tuba gare su ba wai yana nufin idan dan bid'a ya gane gaskiya ya gane sunna ya tuba ya daina bid'a Allah ba zai karbi tuba shi ba ba abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba kenan abinda manzan Allah yake nufi shine mai aikata kowane zunubi yana da sauƙi in an gwada masa kuskuren sai tuba saboda ya yadda abin da yake yi ba mai kyau bane yanzu idan ka samu ɗan giya ya sha giya ya bugu sai ka ce masa shan giya ba kyau ba zai ce masa akwai ladan an sha giya ba mazinaci in kaje zaka masa wa'azi ya tube bar zina ba zai ce ga zinan da nake ita ce hanyar Annabi Muhammadu ba ko zai faɗa ba zai faɗa ba duk haukai sai dai ce maka to ga nan dai kaddara ta faɗa kan mu shedan ne rinjaye mu a taya mu da addu'a iya abin da zai faɗa kenan amma ba zai ce abin da yake yin nan lada Allah zai bashi zai kai shi aljanna ba idan ka samu ɗan luwadi ka masa wa'azi ba zai ce maka luwadin nan da yake yi da annabi yake koyi ba ba zai ce maka luwadin nan da yake yi akwai lada da Allah zai kirga ya bashi ba ba zai ce maka luwadin nan da yake hanyar annabi Muhammadu bane duk wani mai saban Allah to amma menene matsalar shi dan bid'a bayan ya kirkiro abu a cikin addini ya nuna wa annabin ma bai iya ba shi shi ya iya ya kirkiro abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da zamansa ba bai bauta wa Allah da shi ba amma ya kirkiro ya shigo da shi cikin addini ya yi wa Allah da manzo riga malam masallaci ya fusatar da Allah ya fusatar da annabi idan ka zo kana masa wa'azi ya tuba abin da zai ce maka shi lada dama Allah zai bashi abin da yake in ka zo ka ce masa ya tuba sai ya ce maka ma baka kauna annabi ne shi yasa kace masa ya tuba shi yanzu wannan abin da ya rike kankan shi kaunar annabi ne tare da manzon Allah wai da annabi ma yake koyi to yanzu wannan ya za ka yi tubarsa ta zama ya tuba da sauki ya fi wahalar tuba saboda shi bai ma yadda abin da yake kuskure ba ne gani yake abin da yake yi ma lada Allah zai bashi shi yasa manzon Allah yake ba su tuba ma'ana tubas babu tuba a gare su tubar su tana da wahala domin ba su ma yadda sun saba wa Allah ba balle maganar tuba ta taso kuma wannan magana ita ce magana da sufiyan ibn uyaina yake cewa albid'atu ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah yace shedan ya fi murna da farin ciki in ya dora ka kan bid'a fere ya dora ka kan saban Allah shedan ya fi murna yaga kana yin bid'a fere yaga kana shan giya dan yaga kana shan giya kana zina bai murna kaman yaga kana yin bid'a me yasa yace fa innal ma'asiyata yutabu minha wa amma bid'a la yutabu minha wannan babban malamin musulunci magabaci yace dalilin da ya yasa shedan yafi murna in ya kana bid'a fiye da yadda yake murna idan ya ga kana wato saɓon Allah shi ne saɓon Allah ana iya tuba don dama a ranka ka san abin da kake ba mai kyau bane amma ita matsalar bid'a a ranka kai gani kake abin da kake yin daidai ne wannan yasa tuba daga gare ta yana da wahala shi yasa malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan yan bid'a da ahlul ahwa kuma yanzu idan kana kallon irin maganganun da malaman bid'a da yan bid'a suke yi kai ba sai an gaya maka cewa waɗannan sun rarraba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun rarraba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka akwai dan uwa da ya turo mun wani malamin bid'a yana jawabi wai sai ke cewa su a ka'idar su da a ce ga annabi Muhammadu yana cikin ɗakin nan ga shehunka yana cikin wannan ɗakin to ko kallon annabi Muhammadu ba za ka yi ba ba abin da ya haɗa ka da shi ba ruwanka da shi wanda za ka sa gaba shi ne shehunka in akwai bukata annabi Muhammadu shi shehun ya kai ka waje annabi Muhammadu amma annabi Muhammadu ko kallon sa ka bai ma cikin ajandarsa wannan ita ce ka'idarsu ba ruwansu da kowane irin annabi shehu kadai suka sanya a gaba domin shehun nan shi ne wanda in wajen annabin za a je ya kai su in wajen Allah za a je ya kai su shi kadai suka sanya a gaba yanzu ya zaka ka ce mun wannan ba sabon addini ne zo da shi ya zaka ka ce mun wannan bai raba addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zaka ka ce mun annabi Muhammadu yana tare da wannan shi yasa kuka ga aka samu lokacin da a nan cikin birnin Kano wani mutum ya hau yawa shehunsa kirari a kan mimbari bayan ya gama sai yake cewa wallahi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina ya zo ya ce su rabu da wannan shehu ya ce wallahi taka wuyan Muhammadu za su in yau Muhammadu ya taso daga kabari daga kabarinsa a Madina ya zo ya ce su rabu da shehunsu to za su taka wuyan annabi Muhammadu su wuce kuma shi yana ganin wannan lada zai samu ibada yake yanzu wannan ka zo kana ce masa ya tuba ta ina ka fara wayannan su ake cewa ahlul bid'a ahlul ahwa ahlul dalala waɗanda ke kan bid'a da san zuciya da ɓata, ga ana yanzu har an kai mutane an baro har yanzu an kai matsayin da mutum zai iya fitowa almajiransa su ce masa rabbul izzati ya ce na'am siffa Allah gaba ɗaya an rarraba kan addini sannan in kai magana wace gaji ana cewa wai wani ilimi ne da kai kwakwalwarka da karatunka ba ta kai ba kwakwalwarka ta kai ka gane Alƙur'ani mai girma kwakwalwarka ta kai ka gane sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah zaka iya fahimtar ta wa amma ga wani abu da sunan addini a cikin musulunci amma kwakwalwarka ce ba ta kai ka fahimta ba kada ka sa baki lizami ya fi karfin bakin kaza a bar mu masu kayan su kayan wannan ya nuna ba kayan musulmai bane in kayan musulmai ne mu gani a qur'ani in kayan musulmai ne mu gani a buhari mu gani a muslim mu gani a turmuzi mu gani a nasa'i mu gani a abu dawud mu gani a littattafan da suke karantar da addinin musulunci kuma a kirkiro maka abu a ce ibada ne ka ce ina yake qur'ani a ce ma babu kai dai ba ruwanka ka je kai ka ce a nuna mun shi a duk littattafan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce babu kai dai karka da muka je kai kaunar manzan Allah ne ka ce a nuna mun shi a qawaidi babu nuna mun shi a halari babu a shimawi babu iziya babu risala babu askari babu muktasar babu muwadda babu bukari babu muslim babu tirmizi babu abu dawud babu zailai ibni duk wani littafin musulunci babu amma kuma in dai har kana kauna annabi zo kai abu annabi yayi bai yi ba sahabban sun yi ba su yi ba matarsa sun yi ba su yi ba ƴaƴansa sun yi ba wanda ya taɓa yi surukansa sun yi ba wanda ya taɓa yi ina aka yi babu ruwanka kai dai kama ci gaba da yi innal ƙudi na hun wa kanu shi'an lasta min hun fice wannan ita ce fassarar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manyan malamai na musulunci magabatan musulunci suka tafi a kanta a kan wannan aya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan mutane inna ma amruhum ila Allah abun sani kawai lamarin su yana wajen Allah in ji Allah madaukin sarki inna ma amurhum ila Allah sannan Allah zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mana imani muka tsare mana aqidar mu sai Allah ya ce mai a gaba da rama man jaa bil falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يا كباين الله كتشي الحمد لله الحمد لله الله من قولي مكا mai rahama, mai tausayi, mai jin ƙai, wallahi in ka ganga a wuta kai ka jawo kanka. Amma Allah duk abin da zai taimaki wannan al'umma ya mata. duk yadda zai gwada jin kansa da tausayinsa ga wannan al'umma ya gwada mata Allah maɗaukin sarki ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da wani aikin kwarai wanda nake so ne Allah in ji Allah ya yi aikin kwarai kwara daya Allah ya ce falahu ashru amsalha in na bashi lada to yadda zan bashi zan bashi ladar wannan aikin kwarai da yayi in ƙara masa kamarta in ƙara masa kamarta in yi ta ƙarawa sai na ƙara masa kamarta sau goma shine falahu ashir amsaliha yana da goma irin wannan aikin da ya aikata sai Allah ya ce man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da aiki mara kyau mummuna wanda ni Allah ban so to in nazo sakan ka masa Allah ya ce fala yujza illa mislaha ba za a sakan ka masa face na iya wannan aikin kwara ɗaya wancan an ninka sau goma wannan fa fala yujza illa mislaha Allah ya ce hum la yuzlamu ba za a zalunce su ku faɗa ma wani ubangiji muke da shi mai karamci kamar wannan ubangiji wani ubangiji muke da shi mai tausayi mai rahama kamar wannan ubangiji Allah mun gode maka malamai suka ce wannan ita ce ka'idar wannan general rule ne ko me kai na kwarai kana kammala shi Allah zai ce ka maka ladar sau goma amma ba nan ake tsayawa ba a akwai aikace-aikacen da Allah zai ninne kala da ta wuce goma musamman abin da ya shafi infaki abin da ya shafi ciyar da dukiya wajen aikin addini shi ba sau goma ake ninkawa ba ninkin farkon ne ake yin goma daga nan aita ninkawa Allah shi kaɗai sai inda za tsaya shi yasa da Allah ya zo maganar infaki sai ya ce in tuqridu Allah qarban hasana تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يكي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة نعم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يساك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير يتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله Ku لمن يشاء والله واسع عليم وسورة أكو جوة رحمة الله مدعوك جنسركي الله يتي إن تقرض الله قرضا حسنا idan kuka ba Allah rance-rance mai kyau Allah ya ce yi ba'if lakum za a ninninka muku shi ne in Allah bayan wannan waye gafir lakum kuma sannan Allah ya gafarta muku laifukanku ga lada an ninninka sannan ga wata garaba sa ta gafarar laifuka in banda Allah wake da wannan sai Allah ya ce wallahu shakurun halim Allah mai haƙuri ne sannan Allah mai godiya ne dan aikin da kuka yi dan kaɗan ya gode shi yasa ya ninninka muku saboda haƙurinsa kuma ya gafarta muku laifukan shi ne wallahu shakurun halim a wacce aya Allah ya ce zalla zai yuqridu Allah qarban hasana waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau Allah ya ce fa hu a afan kasira Allah zai ninninka masa ninkin ba ninki mai yawa in ji Allah banda Allah ba wanda ya san sau za a ninka a waccan ayar Allah ya ce man ƙuri da Allah qardan hasana fa hula hu wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ninninka masa bayan ya ninninka masa kuma walahu ajarun azim hu ajarun karim sannan ya sake kawo lada ta karanci ya sake bashi me lada ta karanci ita ce aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljanna a ita ayar har yanzu suratul baqara Allah yake masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu cikin hanyar Allah Allah yake kamar masali habbatin kamar mutum ne ya shuka ƙwayar gero guda ɗaya ƙwayar hatsi guda daya ambatar batar saba sanabil sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai in inji Allah fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya kuma mi'atu habba akwai kwara ɗari ɗari sau bakwai shi ne ɗari bakwai idan ka ba da gudunmuwa ka ba da taimako don a ciyar da musulunci gaba ka sa jarinka ka sa dukiyarka idan naira dubu ɗaya ka bayar abinda Allah zai fara cewa a yi shi ne an ninka maka sau dubu nawa ɗari bakwai a baka dubu ɗari bakwai ka ba da dubu ɗaya ga dubu ɗari bakwai an ninka masa ɗari bakwai kenan ya isa bai isa ba Allah ya ce wannan matakin farko ne wallahu yudha'ifu liman yasha ita 700 din za a ita ta ninninka ta a ninnin ta kata ga wanda Allah ya ga dama gurgurdan gwargwadon ka da karfin niyyarka ɗari bakwai ita ma a ninninka a ninninka a ninninka saboda Allah yana so sai ka je ina sai ka je aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abinda ubangiji sai sanar da shi ya sanar da al'umma idan bawa ya niyya zai zai aikata aiki da kwarai sai bai aikata ba sai Allah ya ce to ya koma da aiki tunda dai har yayi niyyar zai yi bai yi ba ba zan fasa shi lada ba duk da bai aikin ba albarkan niyyar ku ba shi lada cikakka sai a kawo lada cikakka ta wannan aikin da bai yi ba a bashi yayin da ya niyyar zai aikata kuma sai ya samu nasara aikata sai Allah ya ce to ku bashi lada cikakka sannan ku ninka ta sau goma sannan goman ku ninninka ta har zuwa adadin da na gada amma idan mutum ya niyyar zai saba wa Allah kuma sai tsoron Allah ya shigo masa sai ya fasa bai saba wa Allah ba Allah sai ce to bawa na yayi niyyar zai saba mu amma bai yi sabon ba to fasa sabon da yayi ko ba shi lada cikakka amma aikin kwarai ne baka samu damar yi ba ba za ce bari tunda ka fasa aikin kwarai bari a baka zunubi cikakke ba lada cikakka za a baka amma sabo kai niyyar yi baka yi ba Allah ya ce a baka lada cikakka duk da baka samu daman yin sabo ba idan ka yunkuri kuma ka samu nasara ka yi sabon sai Allah ya ce to a baka zunubi guda daya zunubi guda nawa guda daya a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun guda biyu masu rubutawa shi mala'ikan da ke rubuta lada shine shine siniya wanda ke rubuta zunubin shi ne jiniya idan mai rubuta zunubin ka ma riga ka aikatan zai rubuta zunubin cikakke sai wani ya ce dan dakata mana ka sani ko isi gifari maimakon ka sha wahalar rubutawa da kuma ya isi gifari Allah ya ce ya ce ka sake gogewa ka dan dakata tukuna idan kai hub kai isi gifari Allah sai ya ce na yafi ba ma sai ya rubuta ba idan aka jira baka tuba ba to a lokacin ne kuma za a rubuta maka guda daya in an rubutan kuma sai ka dawo kai istighfari sai Allah ya ce wannan ma na yafi a shafi idan Allah ya ga ka shiga damuwa da bakin ciki na shedan yarin jaye ka har ma ka saba mashi sai Allah ya ce to inda aka kankare wannan zurbin to a cika ramin da lada bai kamata kai asarar wannan abun ba Allahu akbar saboda nadamar da ka nuna ta saban Allah madaukakin sarki da ke amma duk da haka jahannama sai ta cika aljanna ba ta cika ba lallai shaidan ba rago bane ba duk da wannan rahamar amma sai an cika aljanna sai ta cika abin banan wutar jahannama sai ta cika saboda yadda bayi suke da gaugawa wajen saban Allah maɗaukakin sarki suke da nauyi wajen tuba suke da kasala wajen aikin kwarai da haka da haka wannan ɗaɗɗayan da ake gogewa za ta taru hattarin ta wannan goma goman da ake ninkawa saboda rauni irin na ɗan adam Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu ikon bauta maka ya Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukan da muka maka ya Allah babu abin da zai taimake mu kamar tuba shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha saboda me عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shay'in qadir yace wa an taghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa an taghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla yace fa qultu taghfiru rabbakum fa qultu فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دكا ودنا عيد على رما يكرن تامنا suna كرم نزواغ توبا زواغ الله سنة فرامنا فلالا دا رومو da albarka da ke cikin tuba zuwa ga Allah Allah ka bamu ikon tuba zuwa gare ka Allah ka karbi tubanmu Allah laifin da muka yi maka ka jarraba mu da wannan bala'i da cike duniya Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka dawo mana da natsuwa bayan wannan firgici da al'umma take ciki Allah ka dawo mana lafiya bayan waɗannan cututtuka da al'umma suke ta fama da ita ya Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali bayan wannan rashin wannan tashin hankali da al'umma suke fama da shi ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafara Allah mu lallashi ubangiji Allah ya fi karfi mu ba mu iya faɗa da shi ba mu iya ja da shi mu lallashi Allah mu roƙe shi mu fashe masa da kuka mu nuna masa bamu da kowa sai shi mun yi sa'a har yanzu bai watsar da mu ba mun yi sa'a mai tausayi ne mun yi sa'a mai jin kai ne mun yi sa'a karimi ne mun yi sa'a mai karamci ne mun yi sa'a mai yaulan falalaci mun yi sa'a rahamarsa ta yaroci komi da kowa mu koma zuwa ga Allah Allah zai karbe mu Allah zai gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh